Luka Sura goma sha tara Yesu ya shiga yariko yana wucewa cikin garin kenan sai ga wani shugaban masu karɓar haraji mai suna Zakka, shi kuwa mai arziki ne. Ya yi ta kokari ya ga kowane ne Yesun nan, amma bai iya ba domin shi wani ɗan gajere ne, kuma mutane sun yi yawa. Saboda haka, sai ya yi gaba da gudu ya sami wani babban itace ya hau domin ya gan shi, gama Yesu zai bi ta nan ne. Da Yesu ya kai wurin, sai ya ɗaga kansa sama ya ce, Zaka, yi maza ka sauko, yau zan sauka a gidanka. Zaka ya yi sauri ya sauka, ya karɓe shi da murna, da jama'a suka ga haka, sai duk suka fara gunaguni, suka ce, ai, gidan mai zunubi ne ya sauka. Sai zaka ya tashi a saye, ya ce wa Ubangiji, Ka ji nan, mai girma, zan ba da rabin arziki da nake da shi wa talakawa, duk wadda kuma na taba cutarsa, zan biya shi sau hudu abin da da na karba. Sai Yesu ya ce masa, Yau dai, ceto ya zo gidan nan, tun da shi ma ɗan Ibrahim ne, gama ɗan mutum ya zo ne, musamman domin ya nemi abin da ya ɓata, ya cece shi kuma. Tun suna jin wannan abubuwa, sai Yesu ya ci gaba da gaya musu wani misali, domin ya yi kusa da Urshalima, mutane kuma suna tsammanin mulkin Allah zai bayyana nan da nan sai ya ce musu. An taɓa yin wani babban mutum, wanda za shi wani gari da nisa don a naɗa shi sarki ya dawo. Kafin ya tafi, ya kira bayinsa guda goma, ya ba kowanninsu yawan kuɗin da lebura zai samu cikin wata uku, ya kuma ce musu, Ku yi kasuwanci da su, sai na dawo. Mutanen garinsa kuwa ba sa sonsa, saboda haka sai suka aika da ’yan aika bayan da ya tafi su ce, Ba ma son wannan mutum ya zama sarkinmu. Ana nan bayan da aka nada mutumin nan sarki, ya dawo gida, da shigarsa sai ya aika a kira masa duk bayinsa, domin ya san riba nawa suka samu a kan kuɗin da ya bar musu. Na fari ya zo ya ce, Mai girma, na ci riba fam goma daga fam ɗaya da ka bani. Sai mai gidan kuma ya ce masa, Madalla, bawan kirki, tun da ka yi gaskiya a kan ƙaramin abu, zan sa ka ka yi mulkin garuruwa goma. Bawa na biyu ya zo ya ce, Mai girma, na ci riba fam biyar daga fam ɗaya da ka bani. Mai gidan ya ce wa wannan, Za ka yi mulkin garuruwa biyar. Wani kuma ya zo ya ce, Mai girma, ga fam ɗayanka, na ɗaure shi a ɗan summa, na ɓoye. Gama ina jin tsoronka, don kai wani irin mutum ne mai wuyar sha'ani. ga so na banza a wurinka, ba dama, kakan yi girbin abinda da baka shuka ba. Sai ya ce masa, Kai wani mugun bawa ne, zai yi maka shari'a a kan abin da ka faɗa da bakinka. Ashe, ka san cewa ne mutum ne mai wayar sha'ani, mai so na banza, ina kuma girbin abin da ban shuka ba? To, in ka san haka, me ya sa baka sa kuɗina a banki ba, don in na dawo in sami riba a kai, sai ya ce waɗanda suke saye a wajen, karɓi fam ɗayan daga wurinsa, a ba bawan nan mai fam goma, amma suka amsa masa suka ce, Mai girma, ai, yana da fam goma ku ya amsa ya ce, Ina gaya muku, gama duk wanda yake da abu, za a kara masa, wanda ba shi da abu kuwa. ko ɗan kaɗan da yake da shi ma, za a karɓa daga gare shi, waɗannan masu kina kuma, waɗanda ba sa so in yi mulki a kansu, ku kawo su nan a kashe su a gabana. Da Yesu ya faɗi haka, sai ya yi gaba zuwa Urshalima, da ya kai kusa da waɗansu ƙauyuka da ake ce da su Baitafaji da Baitani, da suke gefen tudun itatuwan zaitun. sai ya aiki almajiransa guda biyu ya ce musu, Ku shiga ƙauyen nan na gabanku, da kun kai, za ku ga wani ɗan jakin da ba a taɓa hawa ba a ɗaure, ku kunce shi ku kawo nan. Idan wani ya ce, Don me kuke kunce jakin, ku ce masa, Mai girma yana bukatarsa. Waɗanda aka aika suka tafi, suka kuma sami kome kamar dai yadda Yesu ya gaya musu. Suna cikin kuncewa kenan sai masu jakin suka ce musu, Don me kuke kunce shi? Suka ce, Ai, mai girma ne yake bukatarsa. Suka kai shi wurin Yesu, da suka shimfiɗe rigunansu a kan jakin, sai suka ɗauki Yesu suka sa shi a kai. Yana cikin tafiya, sai mutane suka dinga shimfiɗa rigunansu a kan hanya, da ya yi kusa da Urshalima daidai wurin da hanyar da ta gangara daga kan tudun itatuwan zaitun. Sai taron almajiransa da yawa suka fara godewa Allah suna yabonsa da murya mai karfi akan abubuwa masu ban mamaki da suka gani suna cewa, Albarka ta tabbata ga sarki. wanda yake zuwa a cikin sunan Ubangiji, salama ta kasance a sama, ɗaukaka kuma ga Allah. Sai waɗansu farisiyawan da suke cikin jama'ar suka ce masa, Malam, ka sautawa almajiranka su yi shiru. Ya amsa ya ce, Ina gaya muku, ko waɗannan sun yi shiru, duwatsu ma da kansu za su fara ihu. Da ya zo kurkusa ya ga birnin Urshalima sai ya yi mata kuka, ya ce, Da ma a ce yau, kun san abin da ake bukata domin samun salama, amma gashi ba za ku iya gani ba, lokaci yana zuwa, da masu gaba da ku za su gina bango kewaye da ku, su yi yaƙi da ku, sojoji za su kewaye ku ta kowane gefe, za su yi kasha-kasha da ku, su kuma kashe mutanenku duka. ba ko dutse ɗaya na gine-ginenku da za a bare a kan uwansa, wannan zai faru ne saboda ba ku yarda cewa Allah ya zo domin ya cece ku ba. Sai Yesu ya shiga haikali, ya fara korar masu sayar da kaya, yana ce musu, Ai, a rubuce yake cikin maganar Allah cewa, Gidana zai zama gidan addu'a, amma kun mayar da shi wurin ɓoyayyen fashi. Kowace rana ya yi ta koyarwa a haikali, amma manyan firistoci da malaman koyarwar Musa da shugabanin jama'a sun nemi hanyar da za su kashe shi, amma ba su sami hanyar da za su kashe shi ba, domin maganarsa ta ɗauki hankalin kowa da yake a wurin, kuma ba sa so ko kalma ɗaya ta wuce musu.